kiyama rai kawai za a dawo da shi ban da gangan jiki amil arwahu wal abdan ko kuma rayuka hada da gangan jiki za a tayar da su fa ja'alahum Allahu ayatan dalatan ala ma'ad al abdan sai Allah ya sanya musu aya wadda ke nuna yiwuwar tayar da gangan jiki din ma tun daga waɗansu mutane sun yi bacci tsawon shekaru 309 gashi kuma Allah ya tayar da su wa ikhbarin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi qissatihim da kuma yadda aka bai wa annabi labarin su min gaida an yu'allimahu bashar ba tare da wani ya zo ya koya masa ba ayatun dalatun wa ikhbarun nabi bai wa annabi labari bi qissatihim game da kisar ashabul kahf min gairi an yu'allimahu bashar ba tare da wani dan adam ya sanar da shi ba ayatun dalatun ala nubuwatihi wannan ma ayati ce dake nuna annabcin annabi dan ba wanda ya bashi wannan labarin din ba ubangijinsa ba fa kanat qissatuhum ayatan dalla ala al-usul thalatha da haka sai kisar ashabul kahf ta zanto babbar aya dangane da shika-shikai guda uku shi suke na farko al'imanu billahi shi suke na biyu wa rasulihi shi suke na uku wal yawmil akhir kisra ashabul kafir ta kunshi wannan ta kunshi yadda da Allah madaukakin sarki don Allah ne ya tsare su cikin wannan lokaci in ba haka ba da sai gangan jikin sai lalace amma Allah ke juyar da su suna cikin barcin wani kallibuhum za su wa za ta shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasi wato anashin muna juyar da su dama in sun daidai da barci zai gaji kuma a sake juyar da su hagu ubangiji subhanahu ta'ala ya kai musu wannan wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wadi farfajiyar wannan kogon kuma ga kalansa ya zuwa shin fada kafarsa shi ma yana barcin law talata alaihim law laita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba Allah ce da zaka leko ka gansu a lokacin nan to da da da da ka cika da tsoro kuma da mutum ya ya gudu a guje ba zai tsaya ba la wallaita minhum dirara wala mulaita minhum ruwa da guduwa mutum zai ba zai firgita ne ya tsoro saboda dan yanayin mutanen ka san yanzu ko an samu bambancin shekara ashirin ka da waɗansu mutane ko shekaru talatin yaya za ka ga akwai bambanci na yanayin jikin ku to balantana kuma a ce an samu mutum shekara ɗari uku da wani abu kaga tufafin ma an yi yayin su har an daina komai nasu sannan kuma ga gashin jikinsu ya tofo ga kuma farcen su duk ya tofo ba yankewa kaga ai zai bar tsoro su tsoro فكانت قصتهم آية فكانت قصتهم آية دالة على الأصول الثلاثة الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ومع هذا ترد هكا فمن آيات الله ما هو أعجب من ذلك تكين آيوين الله أكوي آيوين دسك في كسر أصحاب الكهف زما أبو مامي وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سؤالهم عن هذه الآيات التي سألوه عنها ليعلموا هل هو نبي صادق أم كاذب ubangiji ta'ala ya ambaci wannan kissa wato ta tambayar da su shawa suka yi wa manzo Allah sallallahu dan su gane cewa shi annabi ne daga cikin ko makarici ne yace wa yas'alunaka an zil qarnain suna tambayar ka dangane da zil qarnain kul da su sa atlu alaikum minhu dhikra zan karanta muku wani sashi na ambatan kisarsa wa qawlihi da fadin salakad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin ila qawlihi iz ajma'u amrahum wa hum yankurun duk wannan kisoshi ne waɗanda Allah bai manzon sallallahu alaihi wasallam labari wato kamar cewa ayatul lisailin cikin kisar annabi yusuf ya nuna kamar shi ma an yi wa annabi tambaya ne yayi kisar yusuf take sai Allah ya saukar laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin abinda shi malam ke nufi kenan والقرآن مملوء من إخباره بالغيب الماضي الذي لا يعلمه أحد من البشر القرآن تكيكي دبيو النبي لابارن غيب دي رغاية شوطي أبايا وان بابو وان أدن دي سنشي sai shi manzon Allah din da aka san da shi ta fuskar wahayi abin da ke nuna lalle shi annabi ne ko manzo ne sallallahu alaihi wasallam illa min jihatil anbiya abin da ba a iya sani sai ta hanyar annabawa la min jihatil ba ta hanyar waliyai ba wala min jihati ghairihim to kaga idan anan ne sai a ce gashi nayi laifi ko na ce ba liye ba su sani ba sai annabi ne ya sani wala min jihati ghairihim ba ta hanyar waɗansu su ba wa kad arafu annahu sallallahu alaihi wa sallam la yata'allamu hadha min bashar su sun san cewa annabi bai koyi wannan zance ba daga wajen wani dan adam irinsa an gane ko fa fihi ayatun wa burhanun qati' ala sidqihi wa nubuwwatihi cikin wannan duk akwai aya da kuma hujja wato yankakkiya wadda suke nuna lalle annabi da gaske ne shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam don in ba annabi ba za a iya san gaibun da ya wuce ma'ana Allah ya sanar da shi gaibun da ya wuce domin duk kisar da ya kawo zai ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilai kamar kisar zurriyar gidan Imrana idza qalat imratu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas samiul alim ba ita ce mahaifiyar na Maryam ba aka zo na Maryam din kuma da yarta da abin da ya faru da labarin zakariya da ya ratso ciki da alkawari da aka masa da haya da menene da menene sai Allah ce zalika min anba'il ghaibi wannan yana cikin labaru ne na gaibi nuhiha ilnuhihi ilaik muke wahayin sa zuwa gare ka kuma kunta ladaihim iz yulquna kalamuhum ayyuhum yakfulu maryam wama kunta ladaihim iz yahtasimun haka da kawo kissar annabi nuhu alaihi salam cikin suratul hud da gwagwarmayar da ya da mutanensa da yadda suka fantare masa da yadda Allah ya halakar da su sai sai tilka min an ba ila gaibi nuhiha ilayk ita wannan kissa tana cikin taskokin gaibu da muke maka wahayin ma kunta ha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil haka da kawo kissar annabi Yusuf dan alaihi salam sai Allah ya ce ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yunkurun baka tare da su dan uwan annabi su lokacin da suke kullama kircin su na cewa shin a kashe shi ne ko a jefa rijiya a kashe shi ne ko a jefa rijiya da karshe kala kala na minhum la taqtulu yusuf wa alquhu fi ghayabatil jibbil taqidu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin duk wannan na nuna labaran gaibu annabi bai sani ba in ba dan an masa wahayi ba an gane ko to sai mu dakata ana abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wannan kai kuskure kuma Allah shi ya fi eh farko yana cewa lokacin da Abubakar ya iktibasin wannan ayar an riga an saukar da ita ne wallahi ban sani ba amma na san abin da ya faɗa din nan aya ne a tahtununa rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayinati min rabbikum wato kina a tarihance in ya an ya tabbata an saukar da ita ne kaga iktibasi kenan in ko ba riga an saukar da ita ba zance ne yayi wato sai dace da abinda abin nan abinda ya daga ya sauka ya zama aya menene ingancin tambayoyi dubu ɗaya da goma sha hudu waɗanda yahudawa suka wa annabi wannan duk labari ne ko wani littafi da na gani da turanci ana sayarwa yan boko wai tambayoyi dubu ɗaya da goma sha hudu ne ko da nawa da ɗari hudu da ɗaya ne to to shi nan da goma sha hudu ya rubuta da ɗari hudu da ɗaya wanda aka cewa an yi wa annabi duk labari ne isra'iliya su ne wannan ya ce yana son a fassara masa me ake nufi da wahabiyanci ah, ina jin ba abin da daura ya fassara muku ba kwanaki ina jin ku a wani kasar kuna ta kabbara an fassara ko bai halarci sun ba wato ita kalmar wahabiyawa da galibi mabiya ɗariƙun sufaye suke jifan dukkan mabiyan suna da ita ta ma samu asali ne daga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab an gane ko wanda aka haifa shekara ta 1115 bayan hijira ya mutu shekara ta 1206 bayan hijira ya rayu a kasar Hijaz yankin wato da yanzu na cikin kasar Saudiya shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab malami ne na addinin musulunci wanda ya yi da'awa ya rubuce-rubuce ya shahara da manya-manyan ilmomi guda uku tafsiri tauhidi da kuma abin da ya shafi fikihu tafsiri tauhidi da abin da ya shafi fikihu waɗannan ilman ya zurfafa kwarai da gaske a cikinsu sama da sauran ilmomi a kuma ya karanci bangaren hadisan manzo Allah ya karanci sira ya karanci sauran ilmomi na addinin musulunci da suke sanannu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab ya samu taimakon waɗansu daga cikin sakunan zamaninsa da suka taimaka masa su suna amfani da mulki shi yana amfani da da'awa da ɗari hudu da ɗaya wanda aka cewa an yi wa annabi duk labari ne isra'iliya su ne wannan ya ce yana so ma fassara masa mai ake nufi da wahabiyanci ina jin ba da Daura ya fassara muku ba kwanaki ina jin ku a wani kasar kuna ta kabbara an fassara ko bai halarci darasin ba wato ita kalmar wahabiyawa da galibi mabiya ɗariƙun sufaye suke jifan dukkan mabiyan sunna da ita ta ma sa samu asali ne daga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab an gane ko wanda aka haifa shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar bayan hijira ya mutu shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida bayan hijira ya raga a ƙasar hija yankin wato da yanzu na cikin ƙasar saudiya ne sheikh muhammad ibn abdulwahab malami ne na addinin musulunci wanda ya yi da'awa ya yi rubuce-rubuce ya shahara da manya-manyan ilmomi guda uku tafsiri tauhidi da kuma abin da ya shafi fikihu tafsiri tauhidi da abin da ya shafi fikihu waɗannan ilman ya zurfafa kwarai da gaske a cikinsu sama da sauran ilmomi a kuma ya karanci bangaren hadisan manzan Allah ya karanci sira ya karanci sauran ilmomi na addinin musulunci da suke sanannu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab ya samu taimakon waɗansu daga cikin sakunan zamaninsa da suka taimaka masa su suna amfani da mulki shi yana amfani da da'awa suka yada addinin musulunci tare ya gamu da gaba daga wajen yan bid'a na zamaninsa wanda sun yi ta kokarin kashe shi har sai da ya hijira ya bar garin da ya bar garin da yake lokacin da ya je ya samu sarkin da ya yarda da'awarsa shine al-Imam Su'ud wanda daga gare shi sunan daular Saudiya ta samu asali yanzu Saud kenan um, su daga ko ina da suka yi da da'awarsa sai suka yi ta hijira suka je can garin suka taru suka haɗa ƙarfi to daga nan ya zanto kamar muntalak wuri ko cibiyar yada sunna zuwa sauran sasanni an fahimta ku to duk garin da suka je wajen kokarin yada sunna idan yan bid'a suka kalubalance su ma za su kalubalance su su mulkushe yan bida su wuce duk inda suka je sai sun kai sunna sai sun ji gari ya shahar da bid'a sai su je sai sun hana duk garin da ya zanto ya shahar da bid'a ga waɗansu kaburbura da mutane ke bauta musu to sai da ya je ya hana wannan bautar kaburbura da duk inda aka yi gini akan kabari da ya wuce kima sai da ya je ya da ginin ya dawo da shi daidai wa daida ina fata an fahimta saboda me saboda kokarin tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah ya nuna cikin hadisi ba shi halatta yin gini a cikin makabarta wannan ta sa kuke jin sufaye suna zagin su don saboda shi ba da ya yaka irin bidiyoyi su kuma suna son ya yasa kake suna ta zagin sa suna ta la'antarsa akwai wata magana da malamin mu Dr. Ahmad ke ya sha maimaita ta cikin karatu kun sha ji Ya ce kuna cewa wahabiya ba sa son annabi ku samu wani littafi da suka zagi annabi din ku yi fotokofi ku nuna wa duniya cewa gashi inda wahabiya suka zagi annabi tun da shi Muhammad bin Abdul Wahhab yana da littattafai yana da littafin kitabu Tauhid wanda muka karanta shi a Usman bin Affan cikin kasar 45 an gane ku yana da littafin Masail jahiliya allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiliya wato mas'alolin da manzon Allah ya saba yan jahiliya akai yana da littafin Adabul Mashi ila salat wannan littafin na takaitaccen sirar annabi littafinsa ne kuma gashi muna karantawa amma fa duk da haka auren su baya san annabi <laughs> wannan littafin da muke karantawa fa nashi ne shi Muhammad bin Abdul Wahab littafinsa ne wannan muktasarus sirar din amma auren su duk baya san annabi duk wannan ƙarya yake ba ba gaskiya ya faɗa kuna fahimta da kyau to shi ne idan an so a zagi mutum sai a ce masa ba wahabi ma'ana mai bin hanyar Muhammad ibn Abdurrahman to wannan yan bid'a ne suke faɗin haka amma in ba haka mu ba ka'idar da'awar sunna ba ta dangantuwa zuwa gawa zuwa wani mutum ba ma mace mu yuna ne ko umariyuna ne ko yuna ne ba mu ce haka sai dai mu ce mu mabiya sunnar annabi to amma su yan bid'a dan su yi zagi sai su ce wahabiyawa to kaga inda masu tunda kalma ce ta larabci sai aka hausantar da ita sai aka sai ta zama gwaranci to idan aka faɗa ma jahili bai ma san me ake nufi da ita ba amma daga sunan Muhammad ibn Abdul Wahhab wanda idan an ce maka anta wahhabiyun zakin ka aka koyi maka kai yabo ne idan an ce maka kai bawan wahhab ne waye wahhab din Allah wato kamar yadda a abin nan ne ummu jamil matar abu jahal da take zagi manzo sun sallallahu a wasallam ta ce masa muhammad sai ta ce muzammam ta ce muzammaman a baina wa dinahu qalaina tana cewa mun ki wai ita da ta ce muhammad ta yabe shi an gane ko sai ta ce muzammam wato abin zargi ke kuna fahimta da kyau to shine manzo Allah yake cewa Allah ya kare ni daga zagin su a yamakon su kunduma a su ce Muhammad sai Allah ya kame bakin su idan su kunduma a sai su ce muzammam yace kaga suna zagin wani mai suna muzammam ni ko suna na Muhammad to kaga anan gurin su yan bid'a suna kokarin su zage mu sai suka yi me sai suka yi mu sai ce wahabiyawa ma'ana bayan wa bayan wahabu su kuma kadirawa da tijjanawa ba haka wani ba abin da ya kamata mutane su gane lokacin da duk aka aibata wata jama'a sai mutum ya samu littafin wannan jama'ar kai suke mana lokacin da duk aka aibata wata jama'a daga cikin mutane aka ce ba su da kirki kar ka yadda a matsayin ka na mai adalci sai ka ce suna da rubutu da suka yi idan ce eh suna da rubutu da suka yi sai a ce to a kawo rubutun su a karanta da shine za a gane suna da kirki ko ba su da kirki amma har kawai zuwa ce ma ai mutane kaza ai ba su da kirki ai mutane kaza ai yan bid'a ne mutane kaza ai yan kaza ne mutane kaza ai halakakku ne batattu ne yan yuna ne yan jahannama ne wannan kadai ba zai wadatar ba idan kana da hankali sai ka ce da suka yi ne a ce ai sun zagi annabi sun yi kaza sai ce to akwai littafin da su ne suka rubuta anan dole a kawo littafi ɗaya daga cikin biyu ko dai wanda aka rubuta musu wani marubuci ya ce sun ce duk wannan ba zai wadatar ba ina littafin su da suka ce su da kansu kaga Muhammad bin Abdul Hamid da tafai to sai a dauko littafin ta ga inda ya aibata mu annabi to amma yan bid'a ba za su iya wannan ba irin yadda mu yau idan muna so mu aibata musu sai mu ce ga littafi kaza an ce kaza tun daga na Hausa har na Larabci tun daga na Hausa har na Larabci muna da littafin da za mu faɗa inda suka rashin ladabi ga Allah inda wani ma ya bacewa Allah Allah ta kare ce shi shine Allah din inda wani yace shi yana aiki da kun fa kunu ba bayan kalmar kun fa yakun din ta Allah ce shi kadai yanzu wani ya zo ya tarmi tsutsu da Allah ya kwata shi ko ya balgaci tashi shi ma duk wannan muna da su ko na hausa ko na abin nan inda a ce aikin mu kawai mu tsaya mu radi ga wannan mutanen wallahi wani sai ya bar Kano Allah kuwa wallahi sai wani ya bar Kano abin faɗa kawai wanda yake na gaskiya ba ƙarya ake musu ba amma ba mu da lokacin su lokacin da muke da shi na tafsiri da hadisi da fiqh da sira idan muka tsaya raddi ba za a samu lokacin sira da tafsiri da hadisi da waye ba da amma dole ana cikin karatu idan dangantakar magana ta zo shikenan sai a faɗa idan yaso kuma a ce da su mutu bai kai zikum amma wallahi idan mutum yana da abin yana son kawai ya tsaya yayi magana akan wani yan bid'a musamman irin wanda suke tara yanzu me za su ce maka me za su ce maka ni inda hankali na baya tashi a cikin tijjani idan ka dauka ba wanda yake hakikarin dan ya bane wani bare ne zaka ji ya zage ka a ciki haka idan ka zo kadirawan ba wanda yake hakikarin dan kadiriya bane wani bare ne wanda ya kwatan kadiriya kwace ya yi ba ta gidansu bace ba kowa ya san kadiriyar garin nan dai inda ta samo asali a tudun nufawa muna da wannan tarihi masu ita suna nan sun suka kawo ta garin nan waɗansu baki suka zo suka kwace musu kuma a cikin tijjaniya din mun sani akwai wanda suke gida ne na malanta mai gidan ya rasu ya bar yara ƙanana aka ɗauki halifancin aka ba wani aka ce ya riƙe yaran sun girma sun yi karatu an hana su gadon gidansu an rike halifancin an kwace tun mun san wannan za su ke mu sani ba tun ka da rawina da rai yace to ka rike halifanci ka ce sai yaro gidan to ya girma ba su kayan shi kala rawi ne faɗa ba ni bane ba kala rawi ne faɗa dan haka insha Allah wani lokaci za a samu a yi lacca mai nane ma waye Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab dan ka gane ko wani abin mamaki su waɗanda suke zage Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab akwai wanda yake cewa ai Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab din nan ba karamin lalataccen mutum bane ba ai Ibn Taymiyyah duk littafin ya karanta ya lalace kaga jahili bai san ma waye Ibn Taymiyyah waye Muhammad bin Abdul Wahab saboda shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab an haife shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar ya mutu shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida ibn taimiyya kuwa an haife shi shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya ya mutu a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas ma'ana shekara ɗari nawa tsakanin ibn taimiyya da muhammad bin abdulhab inda cewa aka yi muhammad bin abdulhab ya karanta littafin ibn taimiyya to ba za a ce kuskure aka yi ba amma fa wai ibn taimiyya ɗin can da ya mutu shekara ɗari biyar baya shi ne ya karanta littafin wanda aka haifa yau ya lalace amma wannan sai mutum ya yi rawani ya rike kandini kuma ya malami ne wallahi ne shi yasa bana damuwa duk wanda suke zagin nan ka duba duk wanda ya zagi a cikin tijaniya ba shine dan tijaniyan arzikin ba kuma duk wanda ya zagi a cikin kadiriya ba shine dan tijaniyan da ba dan kadiriyar arzikin ba yan kadiriyar arzikin suna nan mutane kirki ne kowa san su yan tijaniyan arzikin suna nan ko mutane kirki ne kowa san su amma daga wani wanda ciwon hasada ke cin shi bai samu shugabanci ba a cikin tijaniya ya rasa inda zai sa kansa a ina zai zauna a Kaduna a a Kano bai samu shike ne kawai mutum irin su ne kawai suka zo su lalata al'amura kar shari'a ta kafa a Kano kawai an yi kwangilan mutane su zo su yi zagi da cin mutunci ka saurari duk kasu din da aka yi kai ka ji wani dan tijjaniya wanda yake mutumin kirki cikin tijjaniya ya zagi ya yi cin mutunci ka ji guda ɗaya daga cikinsu wanda ya zagi ya cin mutunci ka ji wani dan kadiriya mutumin kirki wanda ya zagi ya cin mutunci sai ku da gurbin ƙadiriya ka san shi baki ya san abin da zai faɗa amma bai san ansa da za a bashi ba wannan ya ce yana son a yi masa bayani kan ya hakikanin istihara a kan koyarwar sunan mazan Allah istihara kan koyarwar sunan mazan Allah za ka yi sallar raka'a biyu wannan sallar raka'a biyu waɗansu malamai suka ce a kowane lokaci za ka iya yadda don tana cikin zawatul asuba ko da lokacin karhancin nafila ne ya halatta kai bayan ka yi sallah din ka gama sai ka karanta du'awul istihara din wanda kamata ya ka haddace shi in baka haddace shi ba ka san ma'anar dan ka faɗe ta koda da yaran ne اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم أنت تعلم ولا أعلم وكذا كذا كذا كذا زوا وتقدر ولا أقدر زوا wannan idan ka karanta abinda addu'a take cewa ya ubangiji ina neman kudura ina neman ta hanyar kudurarka ina eh, roƙonka daga cikin falalanka mai girma ina neman ka ta hanyar ilimin ka ina ka daga cikin fadalarka mai girma kai ka sani ni ban sani ba kai kake da iko ni ba da iko ya ubangiji in har wannan abu zai zama mun alkhairi a addini na da rayuwa ta ka kaddara mun shi in kuma zai zama mun sharri a addini na da rayuwa ta ka canja mun shi ni ma ka canja ni daga gare shi shine a takaice abin da ta kunsa ya kamata mutum ya kiyaye ta akwai ta a rubuce ina jin Eh? akwai cikin sunan muslim ina da ina jin a ah, oba oh, nan bane ba shi a sha mai duguri ne cikin tafsirin na rubuta musu haka a cikin takarda wani ta kunshi sallar da bayanin yadda ake karanta addu'ar na karanta na rubuta ta da larabci na kuma rubuta transliteration ta na boko ga wanda ba iya karanta eh, in dai ban manta ba mako mai zuwa insha Allah sai in zo muku da takardar duk ku yi start kowa ya samu ya gaida take a sunnar manzon Allah insha Allah alaikum salam tambayar sa ta biyu kuma ya hakuri na farko dai kafin tambaya yayi ta maganganu waɗanda suke na alheri gaba da ni ina fatan ubangiji ta Allah ya dora ni sama da inda kake mun zato kuma yayi ta addu'a na gode Allah saka maka da alheri sannan da karshe kuma yake nuna kamar ubangiji ta Allah ya masa gamdakatar wajen yin ayyuka na alheri da kaza da kaza da kaza ya kididdiga su da yawa wanda har yake ganin lalle idan ya kwatanta da ayyukan sa na barna da na alherin nan to zai iya yadda da cewa na alherin nan su suka fi yawa to yanzu ne matsayinsa matsayinka sai kai ta godiya ga Allah da wama a kai kar ka rudu da aikin kar ka ce mun hautu da mun tsira a'a kai ta fatan Allah ya karɓi rayuwarka akan haka eh, kana maimaita rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antar kai ta roƙon Allah Allah karɓi rayuwarka kan haka wannan shine abin da fi komai muhimmanci wannan ba karamin gam da katar bane duk lokacin da ka ganka akan shari'a kar ka dauka dabara ka ce gam da katar dan ubangiji Allah ya dora maka shari'a to me kace sa'idu ita ce wanda muka yi bayanin ta kuma muka ce satin yau za mu kawo takardar da kunshe ta amma insha Allah amma istikhara irin wanda yan bid'a za su faɗa wannan kuma duba ce duba ce ko a ce za a yi sallah raka'a dubu wannan ba inda ba ko ko a goma sha biyar ba ba sunan manzon Allah daga raka sha ɗaya sai sha uku ta a ɗari a dubu duk inda ka ji a dubu bida ce ba ta cikin koyarwar manzon an gane ko na mutum ya yi istikhara wato eh, dangane da abin da ka yi istikhara din ba wai mafarki ka yi nuna maka ba a'a ka ji kamar ka ƙara natsuwa da abin a zuciyarka jin na ƙara nutsuwa akai sama da jiya alama ce ta cewa Allah ya zaba mun shi kuma